akwai alamar za a sake komawa ruwa tsakanin fadar gwamnati da majalisar kasa dangane da matakin da shugaba muhammadu buhari ya ɗauka kafin ya yi tafiya na wa 'yan majalisar dattawan najeriya sunan ibrahim mustapha magu a matsayin wanda yake so a tabbatar a matsayin shugaban hukumar efcc bayan da majalisar ta maida masa cewar ba za ta iya yin hakan ba domin shugaban hukumar tsaro ta ƙasa ta sss ta aiko mata da saƙon da yake kumsar cewa shi na da kalubale na zargin cin hanci da rashawa da kuma kememe da shugaban ya yi na kin dakatar da sakataren gwamnatinsa lawal babashir wanda ake zargi da cin hanci da rashawa dangane da kudaden da za a tallafawa 'yan gudun hijirar da yakin da boko haram ya dagargaza akan wannan ne wani kwararre akan ayyukan majalisa kuma da dokoki farfesa almusafa usuju ya bayyana min abuja cewa lallai akwai hanyoyi da za a yi warware wannan matsala ba tare da kowane bangare ya tuzarta ba na ganin in aka duba cikin ita abinda uh, ah, wasikun shi shugaban ƙasa da suka kunsa su ne za a iya warware wannan matsala na farko in ka duba wajen sakin layi kusan na ƙarshe inda yake maganan baya zamanto ya cire shi babban sakataren gwamnati daga zargin da ake mishi ba amma hujjojinsa da ya baya na farko yana faɗan cewa sashi na talatin da shida cikin baka na ɗaya na kundin tsarin mulkin najeriya ya amince a ji daga mutum ko da yake ita majalisar ta nuna cewa ai ta aika takardu kala-kala kuma ita ai ofishin take magana ba shi maganan baba ce ba kuma ta aika ma da ofishin din wasiƙa to ita rahoton ta na wucin gadi ne rahoton ku na wucin gadi ya nuna cewa tana da rahoto na dindindin wato rahoto da ya kammala kenan tunda ta nuna cewa ƙudiri ne ta gabatar akan wa rahoton wucin gadi wanda take mai lakabi da kudiri na saba'in da biyar to kaga cewa abin da zai warware wannan magana shine ta fito da ta koko ta fito da gabaki daya abin da ta gano koko ta gani a cikin cikin wannan bincike da take yi na biyu kuma akan abin da ya shafi shugaban hukumar EFCC in ka duba tun da farko ba ita majalisar bace ta gano cewa shugaban hukumar EFCC yana da laifi kaza da kaza da kaza hukuma ce ta 'yan sandan farin kaya wacce take kasan gwamnatin zartarwa ta kawo rahoto so sai ita majalisa ta mayarwa ofishin shugaban kasa wato wannan rahoto da hada da wannan rahoto cewa bisa ga rahoto kaza da kaza da kaza na ga cewa ba zan iya ta. tantance wane ba don haka ka ɗauki mataki da ya dace to yanzu ya dawo mata da shi to abin da zai warware shine ita majalisar ta sake bincika shin an wanke shi ga wancan zargi da ita hukumar 'yan sandan farin kaya take mishi ta kawo musu hujjoji domin yanzu tana da abu guda biyu ne a gabanta da shugaban ƙasa da ya sake kawo mata sunan shi Ibrahim Magu sannan kuma ga rahoton can da yake hannunta sai ta tambaya cewa shin ya wanke shi a bisa wannan hujjoji kuma ya wanke shi don haka ita a wajenta matakin da za ta ɗauka majalisa ya danganta dai ga ita gwamnatin zartarwa. Akwai masu cewar ɗayan biyu ne zai kasance idan ana son maganar yaƙin nan da cin hanci da rashawa da ake ganin shugaba Muhammadu Buhari ya ce shine gadon baya da cibiyar gwamnatinsa shine idan an tabbatar da laifin da aka magu to bai kamata a tura sunan magu a ce a tantance shi ba. Idan kuma ƙazaf ne hukumar tsaro ta SSS ta yi akan magu to shi shugaban wannan sashen jami'an tsaro na asiri na DSS dole kenan a ɗauki mataki aiki na ladabtarwa a kansa cewa ya rubuta rahoton coge da kazar da shari akan wani babban jami'in gwamnatin da shugaba Muhammadu Buhari ya tura majalisa sunansa domin a tantance haka zai yi kenan ita majalisa yanzu tana da nauyi a kanta wannan a kasan sashi na 80 zuwa na 81 har zuwa 88 na kundin tsarin mulkin Najeriya da ya ba ta izini da hurumi na yin bincike akan duk abin da aka kawo mata to kaga yanzu ya rage ga ita majalisa ta bincike ta gano menene ma matsalar farfesa al-mustafa mustapha usuju kenan kwararre akan ayyukan majalisa da dokoki a tattauna da na yi da shi a abuja yanzu dai yan ƙasa sun sa ido su ga da za ta wanye tsakanin majalisar da fadar gwamnati dangane da irin matakai ko bayanan da yan majalisar suke yi cewa lalle ba za su amince da matsayin da shugaba muhammadu buhari yake nema a tsayar ba dangane da wannan lalurar umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya